sunana isa abubakar wanda aka sani da darakta shek isa alolo kuma wanda ake kirana da aliko mamman dukko a cikin shirin 'yan zamani yarinyar nan mata duk ga ɗakin mata ba ta zuwa ashe munafurci suke kullawa ya nemi chatin ta WhatsApp lokacin da nake kallon yan zamani kafin na fito a ciki yana matukar burge ni sosai kuma na daɗe ina sha'awa ina kwaɗayi ina zulama ina haɗamar ji a cikin wannan shiri kuma alhamdulillahi ina raye ban mutu ba Allah ya cika buri na gani na zo ina daga ciki in Allah ya da na san dai masu kallo ba za su manta da ni ba so alhamdulillah ne wa Allah godiya kuma na gode wa shi ma daraktan wannan fim din da ya duba domin da bai so ba ma sai a kirbuto abin da zai cancanci shiga ta amma sai aka dubo aka ga abin da zai shiga da nima in da irin tawa gudunmawar.